الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإذا izinin Allah yau za sirar sajiduna mu'azu bin jabal a tsarin littafin shine sahabi na 28 bayan mun gama sirar sajiduna abu talhat al-ansari radiyallahu ta'ala anhu to yanzu kuma zamu shiga sirar sajiduna ja'a bin mu'azu bin jabal male bude da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ya mu'azu inni uhibbuka ko ya mu'azu inni la uhibbuka fillah annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya mu'azu ya kai mu'az inni lallai ni la uhibbuka fillahi wallahi ina son ka dan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace sayyidina mu'azu haka akwai ruwaye da yawa da suka zo da sigogi mabambanta wanda suke bayani akan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa giduna mu'azu yana kansa ya mu'azu inni uhibbuka fa kun dubura kulli salatin allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadati riwayoyi ne tabbatattu ingantattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke nuna falalar sayyidina mu'azu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tabbas yana kansa man huwa wane ne shi innahu sayyidul imamu lallai sayyiduna mu'az ibn jabal sayyidi ne shugaba ne shi yana da siyada wanda wannan lafazin bai halarta a kira munafiki da shi ba ko la taqulu lil munafiki sayyidan fa innakum idza sammaytumuhu sayyidan aghdabtum rabbakum kada a ce ma munafiki sayyid ko kafiri ma ba za a ce masa ba dan aka ce ma sayyid sayyid yana da daga cikin sunayen Allah amma cikin sunayen Allah waɗanda suka halatta a kira wasu da su akwai a sayyid to manzon sun ce ka a ce ma wanda ba musulmi ba sayyid wa al-imam sayyidina mu'adh bin jabal sayyidi domin shine sayyidul ulama shine sayyidul ulama ranar lahira shi zai zo da tuta ta shahi ta sagidul ulama tuta ta malamai ranar lahira sannan kuma na biyu shahidi ne domin kamar yadda zamu gani sai da mu'azu ya rasu ne ta sanadiyar ta'unu amawat ba kashe shi aka yi ba amma a yakin yarmuk Allah ya karɓar ransa ta sanadiyar wannan annobar da aka yi ta ciwo ta'unu a al-imamu sannan shi imami ne jagora ne shi addini domin yana cin fuqaha ushaba yana cin al muqtiruna min riwaya yana cin sahabbai masu yawan hadisi Abu Abdurrahman al-Ansari Abu Abdurrahman ana masa al-kunya da Abu Abdurrahman babban dan ɗansa Abdurrahman ana masa al-kunya da shi al-Ansari sannan mutumin Madina ne shi balansari ne shi al-Khazraji idan aka ce dama balan sare to al-khazraji ko ya zama al-ausi ne ko ya zama al-khazraji abu talat al-ansari da ya gabata a gare mu shi ma yana cin banul khazraj an faɗa mana cewa banul khazraj sun fi banul ausi yawa domin banul khazraj gida biyar ne su su ko banul ausi gida ɗaya ne an sha faɗa mana cewa kakansu babba shine harisa sai Allah ya bashi ‘ya'ya biyu, ɗa na farko shi ne al na biyu kuma Al-Aus. sai Allah ya bashi ‘ya'ya biyar, shi kuma Al-Aus sai Allah ya bashi ɗaya. To kaga gidansa gida ɗaya ne, sau da ka banul sun fi banul Aus yawa. Almadini sannan mutumin Madina ne shi. Kaga ansariya in an ce mutum al'ansari laisa كل مجني ansariyan laisa كل مجني ba kowane mutumin madina bane ya zama balanzare domin lansara su ne wanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma suka taimaki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alladina awu wa nasaru alladina tabawu ad wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim ka ga waɗanda ba su imani a madina ba kaga dai su ansara ba za a kira su da al'ansaru ba shi yasa sai a haɗa ma mutum sai a ce masa al'ansari kuma a ce masa al-badri al-badriyu sannan kuma ya halarci yakin badar yana cikin ka'imar mutanen badar ɗari uku da goma sha wani abu da giduna mu'azu jabal yana ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci yakin badar da shi aka yi yakin badar شهد العقبة شابا أمردا يا هلر العقبة الثانية با العقبة الأولى با بايا تكن أهل البيئة للعقبة الأولى بايا تكن ينا تكن أهل بيئة العقبة الثانية da shi aka yi na biyu ba da na farko ba wato yana cikin saba'in din nan da doriya wanda suka zo na biyu baya cikin sha biyu farko to da kanan akaba nan malam yana nufin ta biyu ba ta farko ba shaban a lokaci yana matashi amrada yana shagiri bai da gemu eh shagiri lokacin bai da gemu sai na mu'az bin jabal yana matashi aka zo aka halarci aka yi aka yi bi'atul aqaba taniya da shi wa kana radiyallahu ta'ala anhu tawilan ya kasance shi dogo ne shi eh. sayyidina mu'az bin jabal radiyallahu ta'ala anhu dogo ne hasanan sannan kyakkyawa sannan jamilan kyakkyawa hasanan nan yana kuma zuwa ga kyawawan dabi'unsa jamilan kuma ya zama a hakirar halittarsa domin da hasan da jamil duk ma'anarsa bai a hausa mai kyau mai kyau kyakkyawa kyakkyawa jamilun hasanu manzon da sama a riwaya yace yace fa idza ana bi yusufa qad utiya nisfa al-husni a wata riwaya a wata riwaya qad utiya nisfa al-jamali an ba shi rabin kyau kaga da al-jamal da al-husn din ma nasu da قال أبو سلمة الخولاني أبو سلمة الخولاني تابعين يتي دخلت مسجد حمص na shiga masallacin hims a yanzu kuwa san hims ko sau da rikicin siriya mutum bai sani ba a tarihi yanzu ya kamata ya sani hims da halak a yi an san su so wato hims ɗaya daga cikin garuruwa ne na biladusha na siriya hims ya ce na shiga masallacin hims fa'iza fihi nahawun min talatin kahlan min as-sahaba sai gani na sama wasu talatin daga cikin matasan dattawan sahabbai matasan dattawa su ne su ne mutumin da ya kai matsayin alkahal wa yukallimu an-nas fil mahdi wa kahla alkahal suka ce suka ce shekara 35 shine alkahal domin a lokacin Allah subhanahu wa ta'ala ya dauki annabi Isa alaihi salam Wanzan da sama kuma ya ce zai daye shekara biyar shekara nawa kenan shekara arba'in to ne malamai suka ce an ce wa mutum alkahalu shine mutumin da yake shekara talatin da biyar in an-nas fi mahdi wa ka'ala eh to ya samu habbai wanda sun kai shekara talatin da biyar zuwa arba'in su ne kuhuwi mina sahaba daga cikin sahabbai فإذا فيهم شاب أكحل العينين فإذا فيهم سيقاش أتكنس أقي شاب ونمكاش قال لمن سنتت هنا أكوا أكي كرا متاش الإمام للجوزي أتكل التافل تنبيه عن غافل الجمر بمراتب العمر يجي وند أكي تما شاب ونمكاش shine daga ɗan shekara sha biyar ba talatin shekara goma sha biyar har zuwa shekaru talatin da biyar ɗin shi ne ke ci masa sha to amma ta hadidin shekara a cewa na sha shekara kaza wannan ba nassi ba ne ya zo da shi kuma shi yasa za a samu saɓani a wajen malamai masu kula da matakan rayuwar ɗan adam a taƙaice dai Shi ne dai wanda ya kasance shekarunsa na kuruciya ne shi ke to shi ne fa su yi shafin. a cikinsu su sai shi akwai wani matashi akhadul ne. idanuwansa baƙin baƙi ne wulik farin fari ne fat shi ne ake ce masa akhal eh, akhal ko a ce masa amlah ko a ce masa amlahu ko a ce masa akhalu akhalu an san an danganta zuwa ga kahalun ko kahal eh kahal ba shi bane kwalli eh ko alkuhul alkuhulu a abin nan ko um, ko ko ba shi bane tozali? ko tozali zali bake kwalli ko hmm. tozali ko ba haushe na ce ma gani ko ai tun da muka yi da shi shi kenan to shine shi ma balarabe sai ce akhalu wato kaman Allah ya mushi kwallin shi na asali eh, yana da kwalli na ɗabi'a me yasa ake sa kwalli ba dan ado ba ko ba dan ado bane sai kuma maganin ido ko akwai maganin ido kaman al-ismidu al-ismid eh, basar yana ƙara gani kwallin al maganin ciwon idan mutum ya same shi ya rika sawa to maganin ciwon idan ismit to barraku sanaya sannan haƙoransa barra suna haske kamar yadda walƙiya take haskawa Hassana ya haƙoran gaba wato haƙoransa fari suttal tun ya shiru idan tara alqawm idan waɗannan sahabban suka yi musu akan wata qadiyya ta fiqh ko wata matsala ta addini aqbalu alayhi su wajen sa fa sa'aluhu sai su tambaye shi fa kuntu sai na ce man haza wane ne kuma wannan haka qila mu'az ibn jabal sai aka ce ai mu'az dan jabal shi ne wanda ga matashi kyakkyawan matashi gefe guda ya shiru ga wasu kuma sahabbai nan suna ta tattaunawa sun girme shi sun kai talatin idan suka fara tattauna akan wata matsala ta addini wane ya ja wane ya ja ya ce aje wajen sayyidina mu'azu ya yake hukunci sai su tafi wajen sayyidina mu'azu bin jabal radiyallahu ta'ala an sayyidul ulama فوقعت محبته في قلبي الخولاني رحمه الله يتولى في نجكو إلى سنشأتك ya zama cikin almajiransa <laughs> to kaga wannan wannan wannan wannan wannan budewar da mala yi budewa ce kyakkyawa a takaice babban abin da mala yake so sai nuna mana yana so nuna mana siffar na mu'adh a wannan kissa ta Abu salamat al-Khawlani siffarsa sai na biyu kuma matsayinsa duk da in an zo bayani kan matsayin nasa sai nan gaba ya kamata a faɗi matsayinsa a ilimi amma nan yana so ya faɗi sifatul khalqiyya ne kaga mun samu me akhalul aynai farraqus sanaya <clears throat> na wa an abi bahriyya qala dakhaltu masjid himsi abu bahriyya yace shi ma ya shiga masallacin himsi masallacin abin nan masallacin siriya ku kalli wani abu sayyidina mu'az ibn jabal radiyallahu ta'ala anhu yayi yawo a duniya ya zo da a Yemen a matsayin limami gwamna alkalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon sama ya tura shi kasar Yemen farko kenan tun annabi na da rai malamai suna cewa sakiruna mu'az ibn jabal radiyallahu ta'ala anhu shine farkon mutumin da manzon sama ya aike shi ya tafi waje ya je ya da'awa kharij jazirat al-arab domin yaman ba ta cikin jaziratul arab ai tana ba ta cikin jaziratul arab to shine farkon wanda annabi ya fara turawa ya nada shi a matsayin gwamna kuma alkali kuma limami kuma malami ne karantarwa mai bada fatawa eh ya koya mishi yadda zai yi da'awa ya koya mishi yadda zai yi da'awa sai na mu'azu sannan manzalin sallama ya yi masai na mu'azu na jabal shaida kamar yadda za mu gani ya ce na shiga to kaga him ai asiriya ta ce to daga baya manzo Allah sallama kuma lokacin da aka je za a yi yakin yakin yarmuk shine ya zama jagoran yakin sai da mu'az bin jabal radiyallahu ta'ala an fa idza bi fatan hawlahu an-nas sai ga wani mutum a gefen wani matashi fa idza bi fatan sai ga wani matashi haulahun nasu duk gefensa mutane ne ana ta ɗaukar ilimi ilimi kawai ake ja'adun wannan wannan matashi ja'adun gashinsa ba murɗaɗɗen gashi ba ne wato gashin shi ya layana kuma baƙi sannan kafifun sannan shi ba dogo ba shi ba gare jere ba murabba'i ne shi karatun da aka ce tsawilun tulunsa ba ana nufin mafi tsawo ba wannan kalmomin guda biyu kun tuno su a siffar manzo Allah sallallahu ko a cikin ash-shama'i idza takallama idan yayi magana eh. ka annama yakhudu min fihi nurun wa lu'lu idza takallama idan yayi magana ka annama yakhudu min fihi nurun kai ka ce wani haske ne yake fitowa daga bakinsa wa lu'lu'un da lu'lu'i fa qultu ce na ce wanene wancan qalu mu'az jabal sai suka ci ai mu'az dan jabal ne aka faɗa mini Wakana kana radiyallahu ta'ala anhu yarkabu ahyanan khalfa annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sayyidina mu'az ibn jabal ya kasance yana hawa ya tafiya tare da manzon sama ya tsaya a bayansa akan abin hawa ko shahararren hadisi ne ko manzon Allah sallallahu alaihi ya dauke shi ya sa shi a matsayin radif wato a bayansa shi ya ce ya mu'azu a kadari ma haƙƙun lahi alal ibadi wa ma haƙƙun ibadi alal Allah qala qultu Allahu wa rasuluhu a'lamu قال أما حق الله على العباد فهو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وأما حق العباد على الله فهو أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قال أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا لا تبشرهم فيتكلوا eh to kaga mu'az kenan فعن معاذ رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له yace na kasance a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam akan jaki jakin nan ana ce masa ufayr ufayr wanzan da sama yana da abubuwan da duk sai da aka samu musu suna al-imam al-iraqi a cikin sirar al-jadid sirah sai da ya ware fasali ya kira dabbobin manzo Allah sallallahu alaihi waɗanda yake hawan su kowanne da sunansa kowanne da sunansa akwai taguwarsa akwai alfajararsa akwai jakinsa manzo Allah sallallahu alaihi yana hawa yana hawa alfajari sannan yana hawa taguwa sannan yana hawa jaki to kowanne da sunansa banda kasuwa uku wacce da aka zo eh, batnu muhassar batnu muhassar a ah, abinda a muzdalifa sai ta rika ja take tafiya أعوذ بالله أه؟ حبيت كتي سبحان الله أعيت القصواء ما أعيت القصواء وليس ذلك لحاجة طبعي ولكن حبت حاجة الفيل عفير مثلا سمع هنا حواجة كي سنة عفير سنة كميد وكي سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كون صحابي لك تشين قلانا صحابي كمان سيدنا أبلا بن عباس يقوي يا شعبايا الشيكا قريب ستنزاقيا a ciki ma sai karantar da shi wani ilimi fada'ilu ko anan ma mun ji fallolin sa to amma ga wasu fallolin kare ninkin ba ninkin an abdullahi bin amr bin al-as an kabo daga sayyidina abdullahi dan amr dan al-as radiyallahu ta'ala anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khudhu al-qur'ana min arba'ati idan za ku karbi qur'ani ku karbi riwaya al-qur'ani daga sahabbaina guda hudu min ibn mas'ud وكفاز سيدنا عبد الله بن مسعود شين ابن ام عبد عبد الله بن مسعود منظم يتي من اراد ان يقرا القران ضبطا كما انزل فليقرا بقراءه ابن ام عبد ابن ام عبد عبد الله بن عبد مسعود رضي الله تعالى عنه نبي وابي سنن ابي بن كعب ابن مسعود مهاجر يعني كوبلن muhajiri ne ai shi aka hada shi da mu'azu ko abokin na mu'azu ukhuwarsu ta tabbata ne tsakaninsa da shi da wa da na mu'azu dan jar wa ubay ibn ka'ab sannan sai ubay ubay ne balan sari ne ubay ko ba muhajiri ne ba muhajiri ba balan sari ne wa mu'az ibn jabal sai mu'az dan jabal wa salim maula abi hudayfa shi ma balan sari a nan su kudillan sarawa ne sidna ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu shi kadai ne ba muhajiri man san yace a karbi qur'ani daga wajen su waɗannan dukkanin su suna cikin allazina jama'ul qur'ana fi ahadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam suna cikin waɗanda aka tabbatar da sun hada alqur'ani sun haddace sun kafin annabi bai rasu ba sun kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu Wannan suna cikin huffazus sahaba shi yasa duk kira'o'in da ake da su za ka ga isnadin su na kaiwa zuwa gare su kun fahimta ba su kadai ba akwai sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu akwai sayyidina usman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu da sauran wasu manyan manyan sahabbai waɗanda riwaya alqur'ani na kaiwa zuwa gare su wannan falala ce ta farko a ce a karɓi ƙur'ani a wajen kamar zan salama ya karɓi ƙur'ani kowanne daga cikin daga cikin kaga shi ne wanda manzo sama ya ce masa ya masa karatu ko eh yace yace yace yace yace yace yace wasan mani hmm? Allah ya faɗi na fa ka ubayyu ubayyu saboda dadi sai kuka Allah ya faɗi sunan shi filmala ila'ala a'la eh? su abin da suke girmama kenan وعن أنس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدها في دين الله في, في وأشدها في دين الله عمر وأشدها في دين با وأشدها في دين الله عمر هو أشدها في الدين ففي دين با أنا أقول أقسم وأشدها في دين الله عمر وأصدقها حياء عثمان وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ وأفرضهم زيد ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو أبيدة من ذل سميت أرحم أمتي بأمتي وان دي فتو سيئة شغل الأمة تا أبو بكر شين سيدنا أبو بكر شين بكوة توسي فرفيسا توسي رحمة لا الأمة من ذل سميت سيدنا أبو بكر أما وان الرحمة تاسمي وهما أبي لهم على المؤمنين عزة على الكافرين حق سكي قلت شيئة يزويت والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ولو واحد كوني ديني والله يزن فتئني كون دي غبا صلى لزكاة يبادا سيئة الله يبادة زكاة زن يعكيش والله لو منعوني بقالا كانوا يعدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه حتى يعدوه قال سيدنا أبو بكر كينا صدق رحمة سبا رحمة بجي تدولنج إيه رحمة جمع نكتك رحمة كما في إيمان وأشدها في دين الله أبا وان دي فتنني أكشن الدين الله أما هل لنتنمس كينا سيدنا أبا رضي الله تعالى عنه المطاوعة كوا أباش نوان اي ما قال النبي أن يكون له أسرع حتى يسخن في الأرض الله يقول يبان سيدنا أمه يا داعي أتيونا أبا أولي أن تاسي أتيو سبالي وانا أبوي كوا أباش نوان شيخشيش وزمي والله لو نزل العذاب ما نجا فينا إلا أمه في دا عذاب فتاة to babu wanda zai tsira hanni sai sai na umar shi kadai zai tsira wa asdaquha haya'an usman wanda yafi kunya a cikin al'ummar manzo Allah ta sama shine sayyidina usman gaskiyar kunya ba kunya ƙarya ba sai wanzu ya ce wa asdaquha ai wa asdaqu ummati haya'an usman sayyidina usman wanzu ya ce amma astahyi min rajulin tastahyi minhu al mala'ikatu ai mala'iku suna jin kunyar sayyidina usman ni ma ina jin kunyarsa وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ محل شاهد وان دي قسنا حلال ده حرام شيني معاذ وتفكه جينا فكه ينا تجمي الحلال والحرام إيه. علم الحلال والحرام علم يني دي زم تيلز متين يقويش إيه. شي يسا شيخ الإسلام الإمام للقيم عليه رحمة الله يتي أقيز نبي قداجير حرام da Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alqur'ani inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma zahara ko min hawa ma batan wal isma wal baghy بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الإمام القيم يجي واجبين متين يسن تفسير وانا آية يسمي أكي نبي لوأنا إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن بيع الفواحش ما ظهر منها وما بطن مثل قول الإنسان والإثم والبغي بغير الحق سن وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا سن وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولن ننزل من قدادية حرام mutum ya san su duk haram din duniyar كون sun fada يا kowane abu أبو haram إنما حرم ربي waɗannan ما ظهر منها وابطل أرجع الفواحش ما ظهر منها وابطل والإثم لا يجوز والبغي بغير الحق تنو أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون جوان لنزل بان جوني لن لا تشمعنا آية تستعبوا جزاء ينا تشمعنا آية وقاقا أشيء دم تنيا سوانا يا سنفك وجينا وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل wa afqaduhum zaidun sannan wanda ya fi sanin raban gado sayyidina zaidu shi yasa mai rahabiyya ya danganta isnadin raban gadon da zai faɗa maka a cikin rahabiyyarsa ya ce mazhabin sagiduna wa sagiduna zaidu dan sabit sannan a fikihu a fikihu raban gado so tari za ka ga an yi saɓani tsakanin mutum biyu ko dai sayyidina mu'azu dan jabal ko sayyidina ibnu mas'ud mun fahimci wannan ya fi kowa suna gaban gado wali kulli ummatin aminu sannan kowace al'umma tana da amintaccen ta wa aminu hadhihi al'ummati abu ubayda ibn al-jarrah wanda yafi kowa wa aminin wannan al'umma amintaccen wannan al'umma shine sayyiduna abu ubayda ibn al-jarrah abu ubayda abu ubayda ibn al-jarrah shine aminu hadhihi al'umma amintaccen wannan al'umma wannan hadisin akwai littafin Sheikh الشيخ ربيع بن هادي المدخلي ina cikin littafansa masu kyau da ya rubuta dan karami akan wannan hadisi eh juz'un juz'un fi hadisi arhamu ummati bi ummati ta kin littafin kenan juz'un fi fi hadisi arhamu ummati in sun ce juz'un suna nufin wato ka tattara littafin kwara ɗaya wanda ya magana akan mawdu'i ɗaya ko shine suke ce mishi juz'i a cikin ilimin hadisi kamar misali juz'un fil qira'ati khalf al imam nawa na imam al bukhari kamar juz'un fi رفع اليدين في الصلاة imam al bukhari kuma al'imam al-qayyim shi ma yana da shi to sukan yi wannan to a shek rabi ibn hadi al-madkhali yana da littafi da ya rubuta akan wannan ya dirasa hadisiyya akan wannan hadisin na arhamu ummati bi ummati abubakarin har zuwa ƙarshe saboda hadisi ne sahihi kuma hadisi ne da ya fallar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗannan da aka ambata mana a bance. sannan kuma da sahabban annabi sallama gabaki daya وعن أبي هريرة رضي الله anhu, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sun sani ce ma dalla da namiji ma dalla da namiji Abubakar shine Abubakar ni'imar rajulu Umar ma dalla da namiji Umar wa ni'imar rajulu Mu'adh ma dalla da namiji Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu lafazin ni'ima baya zuwa gaban da ni'ima duk inda ni'ima wannan nunun da ainun a cikin ilmul ishtiqaq ba su zuwa abun banza ni'ima kaga ni'imar da Allah ya yi maka kenan sannan ni'ima fi'ili ne jami'i makhsusun bil madhi wa bidduhu bi isa makhsusun lil dhammi ko sannan kaga an'am na'am dabbobin ni'ima wanda suka halatta ai layya da su wanda suka halatta ai hakika da su wanda suka halatta ai hadaya da su to daga da nunun da ainun da mimu ba su zuwa a banza kai hadda na'am ɗin kuma in ka ce na'am eh na'am ka amsa na? ai ba abun banza bane na'am ko abun banza ne to ilmul ishtiqaqi ya tabbatar da wannan nunun da ainun da limun na'ama in suka zo to ba su zuwa abun banza eh ko da jimina ai ai ba abun banza bace jimina ko ba ita bace na'ama eh ka kawai balarabe shi yana cewa wai ta cika tsoro ne asadun alayya wa fil hurubi na amatu in ni da shi ne sai ya nuna min shi zaki ne amma aka tafi yaki sai ya zama jimala amma dai ai aba ce mai kyau ko yanzu ba gashi nan mutane suna sa ta a gidajen su ba da gonakin su ana alfahari da ita hmm? wani ya baka ya baka ita kayi kuɗi? hadisi na hudu wa an mu'azin qala sayyidina mu'az yace radiyallahu ta'ala anhu laqiya lin nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala yace annabi sallama ya haɗu da ni sai yace ce min ya mu'azu inni la uhibbuka fillah ya mu'azu wallahi ni ina son ka Allah na ya annabi sallama annabi sallama ya dace kai wanda manzon sallama ya ce ina son sa ya gama na zai ne kuma a me shirin ya shi cewa zuciyar da ta so manzon Allah zama ba za ta shiga wuta ba haramun حرام على النار آه، منين قلب أحبه حرام على النار قلب أحبه حرام أن الزوج يد تش سو من ذلك سوى تشكوتا تو تو ولم باقي بني الشيخ آه، الإسلام التلمية يكتشيوا المشكلة ليست في أن تحب الله لكن المشكلة في أن يحبك الله ba mushkila bace ka ce kana son Allah shin Allah na son ka shin kai habibun ne ko muhibbun ne muhibbun shawiya habibun shadadi eh to shin kai habibun lahi ne ko muhibbun lahi kaga wannan shine abin da ake nema to manzala Allah sama yace inni inni la uhibbuka fillah inni la uhibbuka fillah wallahi mu'az lalle ni ina son ka dan Allah qultu sai na ce wa ana wallahi ya rasulullahi uhibbuka fillah an samu dukkanin su zama muhibbun da habibu an samu tabaduli kenan ce wallahi ya ma'aikin Allah ni ma ina son ka قال أفلا أعلمك كلمات تقولهن دبر كل صلاة شن بلا سند قي وتكلمومي با da za ka rika ambatan su bayan kowace sallah an ka gama da ka ce assalamu alaikum duhurus salah alqawl arrajih na nufin ba'da at-taslim wal insira bayan an gama sallah shine ake ce ma duhurus salah adbarus salawati sune bayan an gama sallah akwai malaman da suka ce duhurus salah suna nufin qubayla salah ba'da at-tashahhud was salati ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai su ce wannan shine duhurus salah ko aqiba salah ko dubu sala ko aqibu sala amma alƙaunin raja da aqibu da dubugu na nufin ba'adar taslimi bayan an sallame rabbi a inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik rabbi ya allah ya ubangiji na a inni ka taimake ni ala zikrika akan ambatanka in zama mai yawan ambatanka wa shukrika ka taimake ni akan gode maka ya allah wa husni ibadatik ya allah ka taimake ni in kyautata bauta gare ka in Allah ka waɗannan addu'o'in naka guda uku masu jumloli uku shi kenan mutum ya haye haye wadda ake nema kenan Allah ya tambaye ya taimake ka akan ambatansa ka zama duk abin da zaka yi kana tuna Allah tuna ambatan Allah madaukakin sarki da ma'anarsa ne mai faɗi al mafhumu shamil lidhikr ba al mafhumu al-qasir ba da wasu ke dauka kawai zikirin litani a'a haka godiya ga Allah rabin imani kenan al-iman nisfani inji ibn mas'ud nisfun shukr wa nisfun sabr sannan husni ibadati sauta tabauta ga Allah madaukakin sarki husnul ibada shine mutun yayi ne bil ikhlas ma al mutaba'a li rasulillah al ikhlas lillahi ma al mutaba'a li rasulillah mutun ya samu husnul ibada kenan وعن أبي الأحوص قال بينما عبد الله أي ابن مسعود يحدثهم إذ قال abu al-ahwas ya waito tabi'i ne shi yace abdullahi na musu hadisi yana nufin wa ibn mas'udin kawai sai ya tsaya iz qala kawai sai yace inna mu'azan kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen yace wallahi inna mu'azan lalle mu'az ibn jabal kana umma jagora ne shi umma jagora ne shi qanitan lillahi mai biyayya ga Allah Hanifan kuma ya karkace ma dukkan wata ƙarya da addinin da ba gaskiya ba walam yakum mushrikina kuma bai kasance cikin mushrikai ba sai na mu'azu bin jabal da sahabi ga sahabi kaga su su su su su daga baya ne aka samu ka'idar da suke cewa wai al aqrani tuwa wala tuwa wai da sa'a ya bada shaidar sa'ansa to nan na ta ake yi ba a waitowa duk da malamai suka ce idan shahida alai ilalam in ya faɗi wani abu mara kyau game da shi ne tutuwa wala tu ba za a waito ba zai a nan na a ajiye gefe guda a wane shaida wane ya bada shaida game da wane a karɓi riwayarsa ka ka a karɓi riwayarsa to sai a ga ƙarinin sani ne an sani ne sai ce tutuwa wala ruwa a nan na ta ajiye gefe guda wannan shaida ka a karɓa mun fahimta to kaga su sahabbai ba ruwansu da wannan yan uwan juna ne shaida suke ma juna ta alkhairi wani baya zuwa gefe ya faɗi mummunan halin wani alkhairin sai yake faɗa وقال ابن مسعود رضي الله عنه عن معاذ كنا نشبهه بإبراهيم عليه السلام سيدنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يتي والله game da sai dama zai ce mu mun kasance muna kamanta shi da annabi ibrahim alaihi salam sannan mun yi bayani kamar akan kamanta wani da annabi a hali ba laifi ba ne ko manzon da sallama bayan an yi abin nan badar sai ce matsayin sayyiduna abubakar radiyallahu anhu kamar matsayin annabi ibrahim ne اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون النبي عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم شيكو أن أمر ماذا ينسى النبي نوه عليه السلام رب لا تدر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تدرهم يضل عبادك ولا يجدوا إلا فاجرا كفارا تاكشيس فلنند النبي موسى ربنا نسأل أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم wanda ka dauka kai daidai eh wanda ka buka yi daidai Da bi guda ba muku tare kun ga wannan kin to da ka ba laifi bane kamanta wani a ce yayi kama da annabi kaza a ɗabi'arsa a hali ba saban Allah bane ba wani abu bane bako ya tabbata a sunna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. ya yi wannan ba aibi ba insha Allah za mu tsaya nan waɗannan su ne falalolin da aka ambata na'am na'am hmm. da Allahumma da rabbi ai dai kigogi ne da ake addu'a da su akwai ruwa ya zo da Allahumma a inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik al-imam ibn taymiyyah yace idan ka kalli addu'ar annabawa duk za ka ga suna buɗe sai da rabbana ko allahumma ko in ka zo alqur'ani duka in kana karanta alqur'ani addu'o inda annabawa suka yi za ka samu suna buɗewa da rabbana ko allahumma eh eh na'am uku ba ibn mas'ud ne kawai balba ba muhajiriya salim shi ma ya maula bani bani huzaifa shi ma balansari ne na'am shi ne ake yi to <laughs> to malam yana mana bayani akan istiqamatul qalbi bi shay'ain cewa zuciyar dan adam musulmi tana samun istiqama ne da abubuwa guda biyu na farko in ba mu manta ba ya ce an tafuna muhabbatullahi ta'ala ta taqaddamu indahu ala jami'il mahazi na farko kenan ko sannan nabi ta'zimul amri wan nahyi to yanzu yana mana sharhin ta'zimul amri wan nahyi yaya za a gane kana girmama umarnin Allah ya za a gane kana girmama hannun Allah shi ne ma da yake cewa girmama umarnin Allah na tabbata ne kamar a sallah ta hanyar kiyaye sallar a lokacinta da rukunanta da sauran duk abin da suke da alaka da ita sannan bawa ya damu ya shiga cikin bakin ciki a lokacin da ya rasa salatul jama'a fiye da yadda mutum yake rasa wani kasuwanci babba mai riba bakin cikin da zai shiga to shine sai malin shi fa iza fawwata abdu alaihi hazar zibha kas'an, idan bawa ya rasa ma kansa ko ya rasa wannan riba akan kansa kai gabaki daya wa kasirun min al-ulama Kulu la salata lahum mafi yawancin malamai suna cewa bai ma da sallah wanda bai samu salatul jama'a ba bai da sallah akwai malaman da suke bada fatawa yace wa kasirun min ulama malamai da yawa na fassara na ce mafi yawanci a'a masu yawa daga cikin malamai suna faɗa na salata da wucewa mutum ma bai da sallah idan mutum bai samu salatin jama'a ba to bai da sallah akwai malaman da suke da wannan ra'ayin a cikin malaman fiqh kun fahimci abin da yake nufi ko a ce bawa ya rasa salatul jama'a wa huwa baridul qalbi amma kawai sai ta zuciya shi sanyi ba komai huwa baridul qalbi ya ji zuciyar shi bata damu ba ka zo masallaci an gama salatul jama'a sai ka ji kai ba komai ko kuma mutum yana ji ana salatul jama'a ya zaman shi ya ki zuwa ya yi sai daga baya ya je shi kadai kuma bai cinye wani laifi fari'un min hadhihi al-musibati yana jin ba wata musiba ma ce ta same shi ba shi yana jin ya kunta daga wata musiba ba wata musiba ta same shi kawai irin yadda bahaushe ke cewa ko a jikina wai an tsikare ta kausa eh. ko a jikinta ta ce da aka tsikare ta to shi ma ya zama haka bai samu salatul jama'a ba amma bai damu ba ba abin da ya dame shi kuma ba rubin kalbi zuciyarsa cikin sanyi kawai ka komai kawai kama mishi da cewa ah, to menene ila ko kuma ya maka irin ta yan zamani kamar yaya wai kana ma mutum maganar laifin abin da ya fa san yayi ko sai ce maka kamar yaya Ko kamar yaya me za ka ce mishi to ka ce masa wane baka fasa masa rasul jama'a ba sai ce kamar yaya shi ke jiya wani abu ba ku faji wannan fikihun fa katirun min al-ulama yaqulu la salata lahu ai wannan fatuwa tana da karfi samun dadi gairu murta'in laha shi ba wani abin da yake ji na daɗi na samun ma sallar fa hadha min adami ta'zimi amri Allah ta'ala fi qalbi wannan alama ce daga alamomin rashin girmama Allah umarnin Allah madaukakin sarki fi kalbi a cikin zuciyarsa yana nuna zuciyarsa bata damu ba ba wani abu yana nuna bai girma umarnin Allah ba Allah ne bai ce yi sallan nan a cikin jama'a mutum yake da ya gama da bai samu salatin jama'a nan ba sai bai ji komai ba ba ne ce waka dalika idza fatahu awwalul waqti haka nan da za a ce farkon lokaci ya kubuce masa allazi huwa ridwanullahi ta'ala wanda farkon lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ridwanullahi ta'ala ne yadda Allah madaukakin sarki ne mutum ya sallah a cikin lokaci lokacin farko mukhtari aw fata husafful awwal ko kuma ya rasa sahun farko allazi yusalli Allah wa mala'ikatuhu ala mayaminihi wanda sahun farko Allah da mala'ikunsa suna yin sahu suna yin salati ga dama na sahun farko a faru haka a taho eh daga daga dama a taho Allah madaukakin sarki na musu salati shi yasa wannan hujja ce wannan hadisin hujja ce daga cikin hujjojin da malaman da suke ganin cewa sahu daga dama ake faru shi mun fahimta ba daga hagu ba ko mutum ya rasa sahun farko ko ya rasa lokaci na farko walau ya alamu abdu fadilatahu da a ce bawa ya san falalar sahun farkon nan lajala da alaihi da ya matsa ma kansa yayi hakuri ya nemi wannan sahun farkon wala kanat qur'atan to da kuma sai an sa an yi qur'a eh. ko da ko da ƙura'a za a yi amma ni na fi ganin larabcin ya zama walau kanat ba wala kanat ba zai fi ba da ma'ana ku ji walau ya alamu la'abdu fadilatahu la jalad alaihi walau kana ƙura'atan eh walau kanat ai fadila kenan da bawa zai tsaya ya matsa ma kansa ya yi haƙuri walau kanat qur'atan koda qur'a aka ce da ai in ma ka ce kuma wala kanat qur'atan to da bayi sun san falalar sahun farko falalar sahun farko to wallahi da dai sai dai ayi qur'a da sai dai ayi qur'a to amma tunda ba su sani ba kudi ne aka ajiye zinare ne aka ajiye zinare wanda aka je aka auna nauyinsa zai baka kila miliyan goma sai aka sa a bakan leda baƙan da kuma sai aka yi mata bayan gida haka mutanen mu suke kallon irin waɗannan abubuwa leda baka aka yi mata bayan gida a bayanta amma cikinta kuma zinare ne to haka bayin haka ba mutanen mu suke kallon addini da kuma falalolin da ake faɗi na addini sun sani ba shi ne sai manzo mai ce walau ya'lamuna ma fihi ba da atawhuma walau habwa kaga sahabbai manzon su ya ce da mutane sun san falalar halartar sallar isha'i da sallar asbahi to da koda da jan jiki ne ko da rarrafe sai sun zo sallar asbahi da sallar isha'i da sai mutum ɗan rarrafe zai yi a ce masallacinsa daga nan tudun dukkan gidan shi yake amma ba zai samu masallacin da zai yi sallar asbahi ba sai ya je samaru ko shika to zai ja jiki kuma shi ba zai iya tafiya da kafarsa ba balle ya samu abin hawa a'a Idan jiki yake yi ko rarrafe yake yi to wallahi da zai tashi tun kamar yanzu da niyyar ya je samu sallah asuba sahabbai sun fahimci sahabbai in ka kalli rayuwar sahabbai ta azimul amri ya tabbata a cikin zuciyarsu idan sahabi ya rasa salatul jama'a to ta'aziyya ake masa tashin hankali yake shiga shi yasa ai suke fada akwai asari da ɗaya daga cikin sahabbai yake cewa na manta kowa ne ne yake cewa idza ra'aytum ar-rajula yuraqibu al-jama'ata fashhadu lahu bil iman idan kuka ga mutum ya damu da ya samu salatul jama'a yuraqibu al-jama'a na ay yuraqibu salatul jama'a baya wasa da ita to fashhadu lahu bil iman kuma ta shaida mai imani ne shi wa kazalika fautu jam'il kathir haka nan ma kubucewar jama'a tarin mutane masu yawa allazi tudha'abu as-salatu bi kathratihi wa qillatihi wanda ake ya sallah gwaggwadan yawan jama'a ko gwaggwadan karancin su idan masallacin ku na cika to ya fi masallacin ku ta hadisi ne wannan ladakku ta fi ta waɗanda masallacin su dan karami ne ba a cika daga ga kun tashi masallaci ku kafi kuma jama'a ta rika zuwa kuma ai kokarin haduwa a wuri daya domin kada a rarraba jama'a kada ga masallaci can ga masallaci can ku haɗu ku yi a waje daya wannan yana ƙara muku lada yawan yawan masallacin ku yawan mutanen masallacin ku ƙarin ladan ku na ƙaruwa yadda masallacin ku mamu suke raguwa ba yawa ko karami ne masallacin ba mutane da yawa to gwagwadon ladan ku kenan to haka nan a ce irin wannan ya kubuce ma mutum kullama kasura aljam'u kana ahabba ila Allah azza wa jalla duk lokacin da tarin jama'a yayi yawa to Allah ya fi son haka wa kullama baqudatil quda haka nan duk lokacin da masallaci ya zama sai an taka an tanyi tafiya mai nisa kanat khutwatan hutu khafi'atan sai ya zama kowane taku sai ya zama me yana karyar ma mutum da alhakinsa da zunubinsa wa ukhra tafa'u darajatan sannan in ya ƙara wani taku shi kuma sai ya ƙara masa matsayi wannan na farkon sai ya sa a goge masa zunubansa wannan takun na biyu shi kuma sai a ƙara matsayinsa aljanna in ya sake takawa sai a sake goge masa wani zunubi in ya sake takawa sai ya ƙara matsayi a benan aljanna haka haka har ya kai masallaci shi yasa a cikin sahabbai a kowanne suka fahimci cewa su mai da gidajen su nesa da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin wannan lajar ta ƙara a gare su wannan fahimta ce ta wasu daga cikin sahabbai mun fahimta ai sun fahimta da suka ji wannan hadisa da ke nuna nisan wa menene kowane taku za a ba mutum lada sai suka fahimci cewa ashe almasafan da. tafiya mai nisa da mutum zai zuwa masallaci na kara masa lada to sai suka ce ah, to bari su sai da gidajensu daga gefen masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su je can aqsal madina su sai gida sai su idan za su taho masallaci sai sun yi tafiya mai nisa ai ta ƙara musu lada amma manzon sallama kuma masallaci shi cikin gida yake kaga ashe gwaggwadon matsayin da ka samu kanka gwaggwadon yadda Allah subhanahu wataala zai karbi niyyarka kana kusa da gida wani ga gidan shiga masallaci amma sai ai sallar jama'a baya kaga wannan babu ta'zimul amri a tare da shi wani kuma yana nesa amma zai tafi masallaci saboda ne saboda girmama umarnin Allah subhanahu Ta'ala, na ayi sallah wa kazalika bautul khushu'i fi salati haka nan kuma a ce mutum ya rasa khushu'i kaskantar da kai a sallah wa huduril qalbi da halarto da zuciyarsa domin ya tunanin ni'imar Allah ko azabar Allah a cikin sallar sai zama bai wannan fiha a cikin sallar baine da rabbi tabaraka wa ta'ala a gaban Allah mai albarka da daukaka allazi huwa ruhuha wa lubbuha wanda khushu'in nan shine ruhin sallah shine ran sallah wa lubbuha kuma shine lub shine asalin sallah fa salatun bila khushu'in wala hudurin khabatin baitin lahu hafiz fa salatun bila khushu'in sallar da mutum zai yi ta babu hushu'i babu kaskantar da kai babu kaskantar da kai wala huzuri wala huzurin sannan ba halar koda babu halar koda babu halar koda zuciyarsa a lokacin da yake sallar kabajinin maitin la ruha fihi kamar jiki ne matacce mushi gawa wanda ba ruhi a ciki ba rai sallar da mutum zai yi ba khushu'i mutum yana sallah yana tunanin cefane yana sallah yana tunanin kaza yana sallah ma kina tunanin wani abin sabo to wannan sallah ce matsayin ta sai da gawar da ba rai haka sallah take to daga ashe ruhin sallah shine khushu'i ruhin sallah shine me lubbin sallah shine me khushu'i da hudurul qalb shi yasa al-imam min rajab al-hanbali yana da karamin littafi mai kyau لسان الصناع الخشوع في الصلاة الخشوع في الصلاة أن أعمل لتافي هنا كتير إن إيه أنت قنانة قنانة الخشوع في الصلاة يبدأ أسباب الخشوع الأسباب التي تسبب الخشوع في الصلاة موجبات الخشوع في الصلاة أبو هو تكي كام متو خشوعي أتلا سنن الشيخ ابن الجام عبد الله جام الله ينادي ده شما أسباب الخشوع في الصلاة شما ننكر كراني sannan al-imam al-qayyim yana da littafi mujalladi daya da ya sa masa suna asrarus salah wanda shi ma littafin yana bayani ne akan al-khushu' fi salah kaskantar da kai a cikin sallah wannan khushu'in ba shi ake son ka sama sannan ka kai matsayin mummunai qad aflaha al-mu'minun yace ne allazina hum fi salatihim khashi'un su ne waɗanda idan suna sallah suna khushu'i suna halarto da zuciyarsu a lokacin da suke sallah suna kai zuciyarsu aljanna ko su kai zuciyarsu wuta haka malamai suka ce lokacin da mutum zai yi sallah ana cewa Allahu akbar duk karatun da mutum yake to ya fara tadabburin aljanna ya fara tadabburin wuta kaga bainal khawf wal raja'i kenan shin sallan nan da nake yi Allah ma zai anshe ta ina fatan Allah ya ansa ina jin tsoron kar Allah ya ki ansa ina fatan Allah ya ansa bainal khawf war raja'i kenan afala yastahi al-abdu yanzu bawa bai jin kunya an yi hudiya ila makhluqin mithlihi abdan maitan aw jariyatan maitatan yanzu bawa baya jin kunya ya kyauta ila makhluqin ga wani abun halitta mithlihi irin sa me zai masa kyautar abdan maitan sai ya ba shi gawan bawa hmm, ya aika masa da kyautar bawa kamar misali mu bari mu ce sai ka aika ma da wani rago wani kyautar rago mushi ba yanka shi ba aka yi ba to sai ka aika mushi da rago mushi ana gobe sallah ko ba ku gane ba ko ana gobe sunan matarsa ta haihu sai mutum ya aika masa da rago amma mushi mushin rago au jariyatan maitatan ko kuma ya aika masa da wata baiwa mace mai gawa mushe ya aika masa da shi yanzu mutum bai jin kunya kun kalli kiyasin da Sheikh da da da al-Imam al-Qayyim yake sanya mana mun fahimta ai sallar da kake yi kamar kyauta kake ma Allah to sallar ka babu khushu'i kamar gawar da ba rai ci to shine sai buga maka misali fa atabihu ya ulil absar kuma laka la ilal kiyasi. Shi ne sai ya ce maka yanzu bawa baya jin kunya ya kyauta ga bawa dan uwansa makhluki irin sa ya masa kyauta kyautar nan da zai masa sai ya aika masa da bawa matacce mushe ya aika masa da baiwa mushe eh amma zannu hadal abdi to me zaton wannan bawan an taka atilkal hadiyatu wannan kyautar ta faɗa hannun limman ƙasa da hubiha ga wanda ya nufi da kyautar sai ka faɗa hannun limmalake limmalike sai aika ma wani sarki yan sarkin zazzau ran sallah ana gobe sallah ana aikawa da da raguna na layya da ake ba fada kyauta shi ke nan kawai sai mutum ya zo sai ya aika da nashi amma mushi da sunansa da komai a ba sarki na sarki ne wannan Da fada masu karba ana cewa an gode an gode shi kenan sai a zo da na wani amma mushe sarki ya ba ko ya ba gwamna rago kyauta ana gobe talla mushen rago aumin amirin ko kuma wani malik babban sarki amir wakilin sarki shi yasa ai mai jiran gado ake ce masa shi ma amir amir wato wato abin da waliyul ahadi nan. mai jiran gado ya rima kun gane ai au ghairihi ko makamancin wannan ku duba ku duba yadda al kayan al-qayyim yake buga mana misali sauta ce ka tashi ga wani makhaluki irin ka kai makhaluki ne shi ma makhaluki ne ko kai abin halitta ne shi ma abin halitta ne da ka tashi sai ka aika masa da mushi kama ce mushen kaza ko mushen rago to kuma wanda kai ma kyautar nan sarki ne ko shugaban kasa ko gwamna fa haka za haka dai fa haka za sawa'un to wannan daidai yake da as-salatul khaliyatu 'ala al-khushu' daidai suke da sallar da ta kasance babu khushu'i والحضور كما باب على فود زوجية باب تنانين سلر تنانين دونية كوي أكي أتشن سلر وجمع الهمة على الله تعالى كما سلر دباب تكتر همة كجا الله بمنزلة هذا العبد أو الأمت الميت الذي يريد إهداءه إلى بعض الملوك جيدي سكة أمس عيدة والنباوة هو النبيور ما تكشي كو ما تكشيه da ka ba da kake nufin kyautarta ila ba'dil muluki da wani daga cikin sarakuna ko shugabanni li hadha la yaqbalu Allah ta'ala minhu saboda haka ne Allah ba zai anshi wannan sallar naka ba ai bayan ba an ta ba wancan sarkin da ka aika masa da mushi me kuma zai biyo baya hmm? kuna jin mutum zai sha mutum ya aika ma sarki da mushen rago ana gobe sallah ya ce kyauta ya aiko masa da shi kyauta zai fita haka nan ai ana nan ma sai a ce wani tsafi ne aka aiko wato sarki ya mutu gobe an riga an shirya an gano tsafi kaga na farko ke to wanda ya nufin yi ma sarki tsafi ya kwana shi in ya kwana ma ba ya kwana a matsayin lafiyayyen dan adam ba to Allah madaukakin sarki ne zaka masalla nan kuma sai ka zo kana soshe soshe kana zancen zuci kana tunanin tunanan banza tun daga faffan sallah har a gama sallah amma dan tunani aridi wannan ba za a iya hanawa ba tunani aridi wannan dole mutum zai iya yin sa dan adam ne mu ko yayan adamu ne haka za ta iya bujiro mana ai shi yasa ake samun kabli ko ba a da sallah saboda wannan dan tunanin aribi da zai bujiro goma mutum tarihi aribi amma fikirin mutarci mutum ne mutarci shi ne mafi jullum abin da kake ciki shi ne mutarci wannan shi ne adamin kushuri fi sada wa in asqatatil farda fi ahkamid dunya wa la yusibuhu alaiha ko da wannan sallar da ka gabatar ta sauke maka farilla a cikin hukuncin duniya to wala yusibu waliha Allah ba zai ba mutum lada ba kaga dai mutum yayi ko yanzu mutane mutum ya sallah ba khushu'i ai ka ba mu ba mu san abin da yayi ba ko sallar shi tayi a wajen mu ba za mu ce yana cikin waɗanda ba su sallah ba yayi sallah a wajen mu shine fiye hakamin duniya a hukuncin duniya amma a wurin Allah fa al salla ma salla matsayinsa ɗaya da wancan da ya masarki kyautar mushi sai an je a hadu fa innahu laysa lil abdi min salati illa ma illa ma aqila minha kama fi sunani wa musnad al imam ahmad wa ghayrihi an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala lallai sallah ta bawa ba ta tabbata a bashi lada illa ma aqila minha sai abinda ka fahimta a ciki ka zama ka san abinda kake yi yanzu mutum wani sai ya sallah da mutum shi kaɗai yake sallah sai a gama sallah sai sai kila yana sallah bai ma san abin da yake yi ba da shi ne liman kila sai raka a hamsin ba a san bai san yayi ba in ma mun ba su ce masa subhanallah ba ko da bai san ko inda yake yi ba sai ya zo daidai inda ya kamata ya zauna sai ya manta yin rayuwar da mutane suke dan express ba amma sallah ba ya dauki ya ce bai san kwana ba kawai ya je zai bi da kai ne ba wata addu'a yake da ita ba irin ta ruwan bagaja bi ummati Sulaiman ibn Dawud ibda ko ko ba ita bace addu'a Alhaji Imamu da yayi aka bashi sarkin aljannu ya bashi sai ya tsage sai bango sai mun ya tsage ya shige to a talla ma haka mutum yake bai san ya kawo ruku'u ba a ruku'un a raka'a ta farko yake ko a raka'a ta biyu ko a raka'a ta uku lokacin da ya kamata ya zama tafiya bai sani ba ko yana cin yana yana ta tunane-tunane Sun ka mishi magana ce ai rayuwar duniya ce abubuwa ne na Najeriya kana Najeriya nan ya za a yi ma ba za ka rika kabli ba bawa na Allah idan zai zo ya sallah aje duniya gefe guda yake ya fuskanci Allah ta'ala ya aje duniya ya fuskanci Allah madaukakin sarki abinda mai akhdari ya faɗa maka a cikin fasalin da ya bude bis salati nurun azim wala yanaluhu illa al-khashi'una yace kamar yadda ya tabbata a hadisi manzon sama yace innal abda la yusalli salata wa ma kutiba lahu illa nisfuha illa thuluthuha illa rubuha illa khumsuha hatta balagha ushruha manzon Allah sallallahu a hadisi hasan al-imam Abu Dawud ya fitar da shi a cikin kitabus sala babu ma jaa fi nuqsan sala hadisi na 700 da 96 al-imam Ahmad ya fitar da shi a mujalladi na biyar hadisi ne namba 321 a Al-Albani ya inganta shi a cikin Sahihu Abi Dawuda sannan ya inganta shi a cikin littafin sa Sahihul Jami' as hadisi ne namba ta 1626 to da hadisi ne sahihi ai hasan dan uwan sahihi ne ko inna al-abda la yusalli as-salata lalle bawa zai iya yin sallah wa ma kutiba lahu illa nisfuha rabul lada yake da shi illa su illa illa sulusuha wani kuma sai ɗaya bisa uku za a ba shi lada illa rubuha wani kuma rubuhi ɗaya bisa hudu rabin rabi kenan illa khumsuha wani sai dai ladar da za a ba shi ɗaya bisa biyar hatta balaga ushuha har sai da manzon sama ya kai ushuha eh kun ga nan hikaya manzon sallama ne riwaya kai yayi hatta balaga ushuha kaga ba ba ba balagan ake kalla ba ko akan kalli bayanin ne na wancan nisfuha sulusuha rubu'aha khumsuha hatta balaga ushuha kaga a nahawu a ka'ida sai ka canza wata ne sai ka ce balaga ushuha eh, in in shi kake son ka ce balaga ya masa ya masa ta'ajiya ko shine maqulun bihin balaga balaga ushuha hikaya ke kenan wani ji sai ji ba a yi nahawu daidai ba daidai ne astabalagh ushuha hikaya mun fahimta mala yace wa yanbaghi an ya'lama an an yu'lama anna sa'ir al-a'mali tajri hadha al-majra ya wajaba asani wa yanbaghi ya wajaba an yu'lama asani anna sa'ir al-a'mali lillahi sauran ayyuka tajri hadha al-majra su ma irin wannan tsarin suke bi na sallah duk ibadar da zaka yi to ya zama akwai ta'azimul amri a ciki duk abin da zaka bari na sabo ya zama akwai ta'azimul nahyi a ciki aga alamar ta'zimin nahayi a ciki abinda zaka bari na sabo abinda zaka aikata aga ta'zimu da amri a cikin sa fa tafadulul a'mali inda Allah ta'ala lalle yadda ake samun fifikon ladar ayyuka a wurin Allah bi tafaduli ma fil qulubi min al-iman wal ikhlas wal mahabbati wa tawali'iha gudan ma fil qulubi abinda ke cikin zukata da min al-iman na imani Allah madaukakin sarki na ba mutum lada ne gwagwajen imaninsa wal ikhlasi da ikhlasi da mutum yayi yi dan Allah yi dan Allah nan shi ma fa ala maqamatin fa maqami ne hawa hawa ne shi yasa malamai kamar da Imam al-Qayyim a cikin littafin sa Madarijus Salikin ya kawo tarifofin da salaf suka ma ikhlasi su suka bambanta gwaggwadon yadda suka fahimci makamul ikhlas wal mahabba da kuma san da kake ma Allah a cikin zuciyarka wa tawadi'iha da kuma abubuwan da ke bin mahabba mahabba nan tawadi'a shi yasa ya kace al-Imam al-Qayyim alayhi rahmatullah yace mutane suna magana ne akan mahabba akan abu shida ko abu shida suke bincike akai يتع المحبة لا تعرف بتعريف ولا تحد بحد أو دعل فوجودها وتعريفها وجودها وحدها وجودها وتعريفها لا يزيدها إلا غباء وجفاء سيكتشي وي أتنيس وي ألا سيكتشي أيتشي كذا أيتشي كذا يتشي وزي وباء تاريخ فاتا تسمع المصطلحات المؤرخة فاقا جرمان مي محبة ويي لفظ سويي lafazin soyayya ya gagari malamai su masa tarihi yace sai dai mutane suna magana ne akan abu shida mujizatu hawa asbab